radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su Ba a wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da labaran wasanni da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 24 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan jumada thani na shekarar ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 163 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan janairun shekara ta 1859 wani mutum dan kasar amurka mai suna edwin laurentine drag ya sami nasarar haƙar rijiyar ɗanyen man fetur a jihar pennsylvania a ƙasar ta amurka kafin haka dai ana samun ɗanyen man fetur ne a wurare kaɗan kamar wurare masu ɓuɓɓugowar ruwa amma wannan mutumin ya samu danyen mai ne mita 230 a ƙarƙashin ƙasa kuma tun a lokacin ne aka fara amfani da kayayyakin zamani wajen haƙar arzikin mai daga baya danyen man fetur ya yi daraja ta yadda ya samu tasiri a cikin siyasar duniya inda har aka kafa kungiya ta ƙasashe masu fitar da danyen man fetur da sayar da shi a kasuwannin sa na duniya duk da cewa dai manyan ƙasashe waɗanda suka mallaki wurare da arzikin danyen mai wanda ke kwance a ƙarƙashin ƙasa ba su a cikin ƙungiyar kamar rasha da kanada da kuma amurka amma kuma suna da babban tasiri a kan ƙungiyar ta opec musamman ma dai amurka wadda baya ga man da take da shi wanda take tsiminsa tana kuma sayan ɗanyen mai daga wasu ƙasashe musamman na larabawan yankin gabas ta tsakiya wanda hakan ya ba ta damar yin tasiri a cikin ƙungiyar musamman ma kasantuwar ƙasashen da take da babban tasiri a kan su a cikin ƙungiyar kamar irin su saudiya da haɗaɗɗiyar dala larabawa ita ce take juya akalarsu daga dama da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 57 da suka gabata rana irin ta yau 24 ga watan janairun shekara ta 1965 winston churchill ɗan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar birtaniya ya rasu yana ɗan shekaru 91 a duniya an haifi churchill a shekara ta 1874 sannan ya shiga aikin soja ingila a shekara ta 1895 bayanan kuma ya zama dan majalisar dokokin kasar karkashin jam'iyyar labour a shekara ta 1900 ya shiga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da birtaniya ta yi wa kasashen duniya da dama sannan kuma ya zama prime minister sau biyu churchill ya rubuta littafi mai suna rikicin duniya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 madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumidimin su jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su kasashen iran da brazil za su kara fara dangantaka kasuwanci da ke su ƙungiyar kwadago a najeriya ta kira ga al'ummar ƙasar da su shirya shiga zanga-zanga sojin ƙasar yaman sun sa kai hari da makami mai linzami da safe a haɗaɗɗiyar daular larabawa tawagar kwallon kafa ta najeriya ta yi bankwana da gasar cin kofin afirka yanzu kuma ga labaran bi da bi kasar Iran da Brazil za su ƙara fara dangantakar kasuwanci da ke tsakaninsu. kasashen Iran da Brazil suna da nisan nisa tsakaninsu da ya kai kilomita dubu goma sha biyu, amma dangantakar kasuwanci tsakaninsu ta kusanto da su kusa bayan ta da 'yan kasuwan kasashen biyu suka yi da zummar kara fa'a dangantakar kasuwanci da ke tsakaninsu. Jakadun kasashen biyu dukkansu sun amince cewa musayar kuɗaɗe tsakanin kasashen ta yi ƙasa sosai Brazil tana daga cikin manyan abokan hulɗar kasuwanci na ƙasar Iran a yankin Latin Amurka. Hulɗar kasuwanci da ke tsakanin ƙasashen biyu ta kai kimanin dala biliyan biyu da ɗigo biyar a shekara ta 2021 ta gabata. Duk da ƙalubalen da ake fuskanta na hankumin Amurka da ta gaba wa Iran da kuma annobar cutar coronavirus. A shekara ta gabata cibiyar haɗin gwiwa ta kasuwanci tsakanin Iran da Brazil ta buɗe ofishinta a birnin Sao Paulo. kuma yanzu haka kasashen biyu suna shirin karafa da hudda a bangaren musayar kudade ta hanyar bankuna masana na ganin cewa idan shirin ya tafi kamar yadda aka tsara hudar kasuwanci tsakanin su za ta haura dala biliyan goma nan da shekara ta 2025 ƙungiyar kwadago a najeriya ta yi kira ga al'ummar ƙasar da su shirya shiga zanga-zanga rahotanni da ke fitowa daga najeriya sun nuna cewa ƙungiyar kwadago ta Najeriya LSC NLC ta kira ga mata 'yan kasuwa ɗalibai da sauran bangori daban-daban na ƙasar da su gyara ɗamarar shiga ga garin zanga-zangar ƙasa baki ɗaya ta ƙalubalantar ƙarin kuɗin man fetur da dangoginsa da gwamnati take shirin yi daga naira biyu. zuwa 304 kan kowace lita. Shugaban kungiyar kwadago ta NLC reshen birnin Abuja, Comrade Alhassan Yakubu Shi shine bayyana haka a wajen wani taron gangami a wani taron gangami da suka gudanar da kungiyoyin fararen hula kana ya bayyana matakin a matsayin na rashin adalci kuma ya saba wa muradun al'ummar ƙasa daga ƙarshe ya ƙara da cewa ma'aikata da sauran kungiyoyin farar hula a jihohi shida a faɗin ƙasar za su fara gudanar da garamar zanga-zanga ranar 27 ga wajen da muke ciki inda za a yi ta kasa baki ɗaya ranar biyu ga watan Fabrairu a birnin tarayya Abuja. Sojojin ƙasar Yaman sun sake kai hari da makami mai linzami da safiyar yau Litinin a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Rahotanni da suke fitowa yanzu yanzu nan sun bayyana cewa dakarun sojin ƙasar Yaman suna makami mai linzami kan Saudiya da haɗe daular Larabawa. Mako guda bayan kai harin ramuwar gayya saboda hannu da take da shi a hare-haren da sojin ƙawance da ƙasar Saudiya ke jagoranta na yakin kasar Yaman. A cikin wani bayani ministan harkokin haɗaɗɗiyar dawar a cikin wani bayani da ministan tsaron haɗaɗɗiyar dawar Laraba ya fitar ya nuna cewa garkuwar karkabo makamai ta ƙasar ta daƙile wasu harare da makaman plastik da dakarun sojin Yaman suka kai a ƙasar safiyar yau Litinin. Tashar talabijin ɗin Al-Misra ta bayyana cewa nan gaba kaɗan dakarun sojin ƙasar Yaman za su sanar da nasarorin da suka samu a hararen ramuwar gayya da suka kai a kasashen saudiya da haɗe dawar larabawa ya ce an ji karar fashewar wani abu mai karan gaske a lokacin kai harin wannan yana zuwa ne bayan harin da kasar saudiya ta kai a lardin sa'ada da hudaida na kasar yemen da aka yi sanadiyar mutuwar mutane a kalla casa'in ta jikata wasu da dama a ranar juma'a da ta gabata to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran tawagar kwallon kafa ta Najeriya ta yi bankwana da gasar cin kofin nahiyar Afirka. A ci gaba da gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa a kasar Kamaru a jiya, kasar Tunusiya ta yi waje da Sufa Eagles na Najeriya bayan ta lallasa ta ci ɗaya mai ban haushi. Ya zaka dai kasar Tunusiya za ta haɗu da Burkina Faso a kwata final wato matakin dab da ƙarshe dab da na ƙarshe kwata final wato matakin dab da na ƙarshe. Najeriya ita ce ta ragamar wasan da mutum goma bayan da aka cire Alex ehobi daga wasan bayan da aka bashi jan kati. Ɗan wasan kasar Tunusia mai suna Yusuf Maskani shi ne ya ci wa Tunusia ƙwallo minti biyu da dawa hutun rabin lokaci. Sakamakon ya ba da mamaki sosai gane da Najeriya ita ce kasar da ta ci dukkanin wasanninta guda uku a zagayen farko, kuma da corona ba ta yi wa illa ba. Tunusia wacce ta lashe kofin a shekara ta da hudu? a ranar asabar mai zuwa za ta haɗu da burkina faso wato ranar 29 ga watan janairu da muke ciki mukarraban gwamnatin kasar afghanistan da wasu dattawan kasar sun da taro a birnin oslo rotani sun bayyana cewa wasu mukarraban gwamnatin riko ta afghanistan da wasu masu faɗa a a kasar sun da wani taron yini ɗaya a birnin oslo na kasar norway inda bangorin biyu suka yi musayar ra'ayi ta tattaunawa domin lalubo mafita game da halin da kasar ke ciki mahalarta taron sun jaddada cewa kasar afghanistan ita ce kasa ɗaya tilo ta gado ga dukkan afghanawa don haka akwai buƙatar kowane ɗan ƙasa ya ba da tasa gudunmawar ta hanyar yin aiki tare domin samar da kyawar mafita ga ƙasar a ɓangaren tattalin arziki siyasa da kuma tsaro har ila yau baki ya zo ɗaya a wajen taron cewa fahimtar juna da mutunta juna da kuma haɗa hannu guda su ne kawai mafita ga matsalolin da ƙasar ke fuskanta kuma dukkan mahalarta taron sun amince zaman ya zama zai mai da hankali ne kan abin da shafi sulhar kasar kawai da ƙarshe sun gode wa ƙasar noye game da damar ta basu na gwada wannan taro a ƙasar ta to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara da suka zo muku kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin labaran wasanni Shirin da cin mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. To da fatan masu su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu tsundumacin kwarai shirin a ci gaba da fafatawa da ake a gasar kwallon kofin nahiyar Afirka. da kasar kamaru ke ɗaukar bakunci a jiya dai an yi waje da najeriya bayan kasar tunisia ta zo da kwallo ɗaya a ragarta bayan da aka kawo bayan da aka dawo daga hutun rabin lokaci hade a kammala wasan ba ta iya fanshewa ba najeriya dai ta buga wasan ne da 'yan wasa goma bayan da aka bawa ɗaya da cikin 'yan wasanta jankati fitar da najeriya ya bawa kowa mamaki musamman ganin cewa ita ce ƙasa ɗaya tilo da ta iya kawo dukkan makinin ta ake bukata kuma ta ci dukkan wasannin ta baki ɗaya yanzu haka dai ƙasar tunisia za ta kara da burkina faso a wasan dab da na karshe wato semi final a ranar 29 ga watan janairu da muke ciki to har yanzu ne muna nan a kasar ta kamaru inda a yau akwai wasannin za a buga a cikin gasar da ake inda kasar gini za ta gace reni da gambia sai kuma kamaru ta buga da comoros a gobe talata in duka ya kai mu kuma a buga tsakanin senegal da cape da kuma tsakanin morocco da malawi waɗanda ke kan gaba a cin kwallaye akwai vincent abubakar ɗan kasar kamaru da kwallo biyar tawagar ta haɗa maki da yawa kuwa ita ce najeriya mai maki tara wadda ba ta da maki ko ko kaɗan daga fara wasan har zuwa yanzu ita ce kasar burtaniya ita ne kasar murtaniya wadda ya kan gaba wurin zura kwallaye kamaru da kwallo bakwai wanda suka kasa cin kwallo kuwa su ne gini bisau da murtaniya wanda aka zira mu kwallo da dama su ne murtaniya kwallo bakwai wadda kwallo bai shiga ba a ragata ko da sau ɗaya kuwa ita ce kasar senegal an fitar da jadawalin sunayen ƙasashen afirka goma su fafata a wasannin tankai tsere don fitar da waɗanda su wakilci nahiyar a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya da ƙasar ƙasa ta bakunci a shekara ta 2023 ga yadda aka raba rukunin kasashen kasar senegal za ta kasar senegal za hada da za ta kara da masar sai kuma kamaru ta kara da algeria yayin da ghana kuma ta ke ci reni da nigeria sai kuma jamhuriyar demokradiyyar congo ta kara da morocco ita kuwa kasar mali ta kara da tunisia alhaji duwef da emmanuel adebayo suna daga cikin gwarazan yan wasa da suka taimaka da aka fitar da wannan jadawali a birnin duwala na kasar kamaru ghana ta sallami milvon rajavak bayan da black star ta kasa haura karawar rukuni karawa cikin rukuni a gasar kamaru a kasar da kasar kamaru ke daukar bakunci kamar yadda aka ambata ghana ta yi bankwana da gasar ta bana an da kocin ɗan ƙasar sabiya ya samu maki ɗaya a wasannin da ya buga a cikin rukuni da ya kunshi morocco daga bon da kuma comoros a karawar da comoros ta yi da ghana an tashi wasan uku da biyu shine kasar ya kamata ta yi nasara don samun shiga gurbin zagaye na biyu ana sa ran za a maye gurbin sa da kocin rikon kwarya a shirin da black star take yi na tunkarar wasannin karshe don neman gurbi a shiga gasar kwallon kafacin kofin duniya da katar za ta ɗauki bagunci a shekara ta biyu. salima mukansanga ta kafa tarihin mace ta farko ta fara busa wasa a gasar cin kofin nahiyar afirka a karawar da aka yi tsakanin zimbabwe da inda aka ci gini biyu da ɗaya a fafatawar karshe a rukuni na biyu yar ƙasar rwanda mai shekaru 35 da haihuwa ta zama can farko da ta hura wasa a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka daga lokacin da aka ƙirƙiri wasan zuwa yanzu to yanzu kuma miya da zango a yankin asiya inda za ji cewa tawagar ƙwallon kafa ta mata ta kasar iran ta yi kunnen doki babu ci tsakanin da tawagar kasar indiya a gasar kwallon kafa cin kofin kasashen asiya da ake yi wannan shine karan farko da tawagar kwallon kafa ta mata ta kasar iran ta samu nasarar halartar gasar kwallon kafa cin kofin asiya kasar india ta taba zama wata biyu a gasar har sau biyu a wannan karon tana yunkurin gan ta dauke kofi a karan farko kuma ta tsallaka zuwa gasar kwallon kafa cin kofin duniya ta mata da kasashen australia da new zealand za su dauki bakunci a shekara ta 2023 wasa na biyu da iran ta buga ta kwashi kashinta a hannun wato kasar china da ci biyu da babu ga yadda aka sa jadawalin kasashen a rukunin e akwai china india iran sai kuma rukunin b inda akwai kasashen australia, australia philippines thailand sai kuma kasar indonesia to kawo mai ban kwana da ku ga kaɗan daga cikin samakon wasan da aka buga na gasar zakaru ta ƙasar iran mako na goma sha shida a jiya lahadi zuba zubahan ta sha kashi a hannun sana'atu naftin abadan da ci biyu da ɗaya da babu sai kuma al'aminiyar iraq ta yi kunnen doki da fadide mashad biyu da biyu sai kuma kan ta yallasa naftim masjid suleiman da ci biyu da ɗaya taraktor da gurgahar sun tashi babu ci a yau kuma za a buga tsakanin fajiri sifosi da nasaji mazandaran sai kuma Jibila arba'in in mai duka ya kai mu a kira tsakanin havadar da istiklal yanzu dai istiklal da fesfalus su ne ke da maki 35 a saman tebur a matsayin na ɗaya da biyu saboda bambancin kwallaye sai kuma sefahan da maki 29 a matsayin ta uku yar wasan kwallon tennis ta mata ƙasar iran mishkatol zahra safi ta kafa tarihi bayan tallasa abokin wata yar kasar australia a watan tennis da aka yi a ƙasar australia to ma saurare saboda karancin lokaci bari mu jalan zamu shirin ana amma tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a ma'adan wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to wwwcb 1ng a huta lafiya. Madalansu kuma sai shirin kidigidan Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa yanzu lokaci ya zan haɗa ku da hamid imatiyar a cikin wannan waka da ya gabatar Ayi saurari lafiya گذاف ساقیا تا کم شود خوف و رجا میده گذاف ساقیا تا کم شود خوف و رجا گردن بزنند ما از کجا از کجا ای نی برو مجنون برو آری برو مجنون برو خوش در میان خون چون برو زیرا که جان را نیست جا هر دم رسولی میرسد جان را گریبان hamid himmatiyar kenan aka saurara a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su zan ja zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauka sabuwar wakar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yada muku a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. زیبایی توی قلب کویر یا کنار دریایی دورای با صفا ترکای با مرام شماها عشقین اطلاعتون سلام جوون مردای کن عربای غیور خونتون پر عشق سفرتون پر نور دمتون گرمه بچه های جنوب خوبین و حال ما با شما ها میشه خوب داستان داستان sauraro da wannan kuma ka kawo shirin mu na yanzu sai kuma can da ya mai da mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.